amma tambaya na biyu cewa mijin baya biya mata bukata baya biya mata kwanci aure wannan zalunci ne wannan mijin zalimi kuma ya cuce ki ya shiga hakinki kuma in ubangiji sai ya tuba kafin Allah ya karbi ransa inde ba zai zama da ke ba ya rabu da ke amma kar cuce ki ki zo ki fada hannun da ba daidai ba zalimi ne inde har ina da ina da dama ya sadu da ke ya ki irin fasikanci da wasu yara wallahi Allah zai tambayansa gaskiyan kina nan wurin gaskiyan ki na nan wurin gaskiyan ki na nan wurin dole ne biya maki bukata amma ba da zai zai fito ya dinga kawo yara kuma bai biya maki bukata aure ba zalimi ne ya yi ba daidai ba kuma Allah zai tambayansa